الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو قاتا جتبت الله صلاة يسيتي بأمين شوي ونوج تبت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النطاف مو zulqaada 1438 kalenda nigeria na jin daidai bi safo shiga gute ko a safo shiga gube safo shiga gube in saguta ta ci 2017 kalenda miladiya ya ci gaba da karatun littafin ya alhakul mubin wanda juziyin guni ciko ba mun shi saburi عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي Wata idha kanat alwafatu na li rawaw albukhari wa muslim Babu fi sabri ne gaga ya hakuri ona an abi yahya daga ba abi yahya suhaib ibn sinan suhaib ne gen sinani na suhaib rumi kenan ko radiyallahu anhu sai tuje daga ne qala nga qala rasulullah tuciyar ce ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan ajaban li amril mu'min eh mamaki da na lamarin mu'mini inna amrahu kullahu khairun lamarin mu'mini bata alkhairu walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min zan do ma je eh yirin na sai mu'mini in asabatu sarra'un shakar ẹgbọ̀n fágáájú wọn láàkúrí jí ẹgbọ̀n fágáájú wọn lẹ́ẹ̀gbọ́jì àsọ̀kú fàkà ní khairan launce láfíà alkhairi o wọ́n asabatu dọ̀rọ̀ù egun magájú mọ́ sọ̀bọ̀rọ̀ wọn láàkúrí jí fàkà ní khairan launce láfíà alkhairi yìí rawahu muslim imam muslim ga gobe hadisin na wọn láwùú sai dai rayuwar mumini inda tsakani ya guba imma sabr imma shukur ko imma ya zaji hakuri ko mai zaji kiyo ko mai zaji yabo hadisin na gama wani lawugan halin dondo ne na sakwai waga na dawo yi tashi e ciwa ge gumi waye lituzo wa gi jarabawa wa gole ko wa je lafiya daga batun wani fata alkhairi ji ko sai je sai ci sai ci sai ci ya wai limi ko sai ci sai ce wanda gwabe shirka bi kafirci yana ɓata ni ma majuyo da alkhairi sai je buratoci wadda ji har wadda shi mai lafiya ta ji wadda ba har wadda shi mai lafiya ɓata yi da jiki ni ma maji na wa wafe je buratoci nan hali mai dambu na bojin da ce daidai zanen imi wajen ajali eji wajen ajali watan ko masiba ni cha dewe waji accident haliri nene wajo ne wala ki ojo wala kuroji wa mo gaji fushi gangani da kaddara ya ce ci mu ko ji ganewa ke mai reji ya so ko sokona fe gaga ka ya kazani mini alama ya waje ya buya bi ko be in ya wuce na so ko jiya wani amfani bi biyu wala wani fikirki ko mini alama ya eze je buya so ko bi ni manna na so yake jiya wani gada juye ba za mu ci ma wu wuje ba so yake buyi mini alama ya waje ya buya so ko ga ji amfani ni manna so yake jiya wani wadale so yake ba mu ko ji gane ku amma ebe ne giza ajin hajjari wuce ci gina in ba wancan lagun jan kuri ayi a kazun dai ga gaggazi ga ale bana wuci gan ega dai tun yin gbọn mai kpagiye ko wai jira zana na lagun a saburu dan bwaya a amma e za a yawa ebe ne masu ba juna ba e za a tsaye zumini bakin ebe ne masu ba juna ba ko e za a shi shi da tiwon nan wani tiwon ebe ne masu ba juna ko goyi za shi da ge mu ogu me wo da lo mo ge masi ba di kio masi ba je wi goyi za shi shi fe gangan na ji na ja le ina ce ce wa ne ba ni lo so ko o cha u da ka zo wen lu ya gare na wa u na we be la ya we be ji kana ngo le ne ba ta kio aliya hatu na ji akana ngo le ne je gbo ngani be asobulu ko ye ji fahimtu الله أعلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمن لا يتمن يتمنين أحدكم الموت إذا من يبغى بافون قوي وعجلي من ضر asaba ya bai gunar juna ma in kana labud da fa'ilan in ga aje dole na sanwa ba duwa falyakulu ga ga Allahumma ahini ma kanat alhayatu khairan li Allah ya mi rayo ga rayo ga da alkhairi ya mi gona wa tawaffani za kanat wafatu khairan li wa molara yimi yogun ga ya jeli ga da alkhairi ya mi gona rawahu al-bukhari wa muslim sai cha jeli kata ta ali to pata su sai shi gudi ga da wafelu lokaci ne ga jin ajili na zando rubiya sai su ko gugi ba na ya jajili cina yi ya su ko mu ya da ilimiyan ya ga wucin amma to sun ewa eh, ga yazo jikiyo yazo ba jeliya n'oge oge na je ba ọcha bi ị ga-ezo ba a jeli na ikiyo masiba ji ka masiba ga jewe ga ci shiga wai ba jeli mu inuwa ajin ajeli eji obi ajin ajeli business o ya crash ko shago ya jina jukwa jina kamfani asu ko inú ẹ̀bẹ̀ jí ó yí bẹ̀ ní àdìgí àti mọ́tò àfẹ́jì pátá àfẹ́jì àfẹ́jì àfẹ́gà átú nínú mú gáàdì ọ̀rọ̀ wà kó gáàdì kí mọ́ wẹ̀ bá tuntun mọ́ nínú mú gáàdì ẹ̀ lọ́ọ̀ tí ẹ̀dá mi ní ó hàn gọ́ mọ́ kó kó ọ̀dà pẹ̀tùrọ̀ gàdé mi da ya yi ogun gwagwa ko da gosun fitila ilan ntiri to da ji mo o da shock wa ko ganga a a na fata so kowa so kowa go wu mini wa so ji mini wa alaka so kowa go ji wa alaka so ko ma cewa go ba su so kan ga ke to dole ne wai daga masiba na so gangan wa biya wa yana wace le ga yana ga gwanin ga yo ba to ajele wani ga ga a ga so kun ngai rayuwa ga ji alkhairi ya ne soko ji rayuwa ya ne wa tawaffani idza kanat fatu khairan ni wa mola jelin wa mola rai mi yogo a da kin ga jeli ga ji kino ga ji alkhairi ya ni garin wali aduwa ne rabana ga da no e gwanin yana ga le ga ciwo ko dukiya ko shago ko mota ko zuko ko kamfani ko shiyaji ko edu ojiji ko ape ko are economic recession debo ko agan nan debo ko are economic meltdown debo ta ta wuce nan sọ̀kọ́ ká pàgọ́ wọn àyàwó náà gánwó náà wọ́n máa za alíkà àlá ìdí àti sọ̀kọ́ ká yàrá yìí náà kó láti ká níwà ẹ̀bọ́gọ́ ẹ̀sùn kúrò ní kó ká dáa ah, ká nígbà ìwà kẹ̀yẹ́ túbọ̀. ààrẹ káàkiri tún lè ká kún ní kẹ̀lẹ́dẹ́ ci ma wani ba su su na kafin nuri ta yanin abin wani ga salari jiki yanin salari ga daga ga wani na fata jiki yanin na fata ke layi ba wani ba wuya na bi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba mace gwai ne ga shishi wadda zanwaci mun ji hankali wa gan wani ga misali ke sai su shi ne wa wuza ko mun ji hankali wa e ga gan folo wuji ga to ci cile ya ga bele gan agami di wọn aládùn ilé gájí àmì ṣùt adébẹ̀ṣẹ̀ dé irú ìtìlẹ̀ wọ́n lè nẹ́jì kí a yẹn nẹ́jì déédé àwọn alèbàwí àníbí muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko mun gani a ga a kí wà da bọ́m̀bù làhálẹ̀ kan ti dàmí ní ti dàmí ní ó ti náà lábẹ́ tí ó tọ́mọ wọn láti bọ́m̀bù ọ̀tí àdà tí náà súnmọ́ masallacin shehu masallacin shehu borno nga lobo buti wani ani inji masallaci wa malam jafar awu na wani masallaci wa Allah ya babun fi sirki babu da ya ga ya tiya gaskiya na. an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن صدقة معنين والكذب ريبة صحيح رواه الترمذي غباب في الصدق باب gaga ya غسكيونا غسكياجي غسكياتا gaskiya غسكيا gaskiya wọ́n bí bẹ̀rẹ̀ àsìlùkù lẹ́mí ní ṣòro tó yẹ la ìlàhà ìlàláwọ̀ àsìlùkù lẹ́mí ní aláhùn làkìrìkì yóò kim na gama da mi ala munafiki shi wannan ana abdullah ibn mas'ud da babu ibn mas'ud allah wa sa kuje da min qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna sidqa lil gaskiya ya hadi ila al birri wa digwalu bulu bulu wa inna al ya hadi ila al janna bulu bulu mai digwalu al janna wa inna rajula la yasduq idza eh, ba ja fi bi ta gaskiya hatta yukutaba inda allahi siddiqa hala zu kai ta so ko gaskiya ta ce wa innal kadhiba ya ila fujur kuma lalle gama ne ji gwalo fajirci wa innal fujura yahdi ila nar kuma lalle fajirci ji gwalo nan wa innal rajula hakika ila la yakzibu ma fi mai su gama nan hatta yaktaba inda Allah kazaba haragu kai ta su ko gama na zuci rawahu al-bukhari wa muslim hadisin nan wani lawu ga mini sifayen da kirkiyo gaskiya ta mu ke mina mini siffa ya zaje diyo ga manazun inda gwani hadisi na gama wani lawu ke dai zagagwa sun gaskiya ga ta gini nan. ya zama ga gama na sun mujiyu donawo ko kowace gane ko hadisin na gama wani lawu ke dai zaga da gaskiya ta yi a zo ka to yi ta ga za gaskiya yi nan e ba man ga da ya da gama na zuciya gama na jirtu nga cewo gama na agugu nga ku gama na agugu nga shi gama na agugu nga jin alikawali gama na agugu nga kai kile za su wace gama na lajin mai biyu na wazonin ga ya ji to gama kawai yo wa waya wajo ga mani galu izagi wayo ga mani galu kanzon ga mani galu ko ẹni wule ya nan wagon wule ẹni wuwa nan wagon wuwo ranar wace sun ga na alibe fiye ne a ta fiye nule nan ba nan gato ga na zuwa nan wune na iri kanan ni wale ne ba ta yi fayin zadidi sai ta yi fi da mini za gaskiya yau gamanin na majima fi ba gane ya zuzu gamanin ta sako mm. gangani da ya zuzu gamanin ta fici Allah kiyaye al’adi muhammad al-hassan ibn ali ibn abi talib ba abi muhammad al-hassan ibn ali ibn abi talibin radiyallahu anhu safu jada mi qala ga hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun nkufiti daga baki ce yace ta alaihi sallallahu alaihi wasallam hadith na gada ma buka ila ma la buka yana ga yaji wake location na ayan eh, wuce cici da yana yaji wake location na fa inna sirqa tamanina ibn hakika gaskiya wannan matacin ne wal kadhib game na wasu kun ribatun wala shakka da ke location roza sayun rawawo a tirmidhi sai ga katun giba na nan don wani ba ne daidai nan Allah ya ba mu lada mana yi gacin bici nan Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik